a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya yaba wa nasarori da tattalin arzikin najeriya ke samu tare da hasashen cewa idan aka ci gaba a haka to najeriya za ta yi gogayya da sauran manyan kasashen duniya yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya na ramatu garba wanda a yau shirin zai duba yadda 'yan najeriya da suka tsere wa tsadar rayuwa a ƙasarsu suka zama haja a kasuwar bayi a ƙasar libya to amma kafin nan ga ibrahim da labaran duniya To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Amurka na buƙatar Isra'ila ta inganta ayyukan jinƙai ga Falasinawa masu fama a Gaza zuwa cikin watan gobe ko ta fuskanci yiwuwar ta katse tallafin sojin da take bayarwa na goyon bayanta a yakin da ta shafi shekara guda tana yi da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaron Amurka Leo Austin sun gaya ma manyan jami'an gwamnatin isra'ila a wata wasikar ranar lahadi cewa amurka na a bakin su matukar damuwa kan irin taɓarɓarewar da harkokin jin ke yi a gaza tana mai buƙatar gwamnatin ku ta gaggauta ɗaukar ingantaccen mataki mai ɗorewa a wannan watan don kyautata al'amura kamar yadda suke a da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce an so ne wasikar ta zama wata tuntubar dublomasiya ta sirri to amma ya tabbatar da sahihancin wasikar yau talata babbar kotun kasar kenya ta yi watsi da bukatar da lauyan mataimakin shugaban kasa ya gabatar ta a tsaida majalisar dattawa daga muhawarar tsige mataimakin shugaban kasa ɗin bayan da majalisar ta kada ƙuri'ar sauke shi daga mukaminsa a makon jiya mai shari'a chacha nwita ya zartas da hukunci cewa majalisar za ta iya ci gaba da gudanar da abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ta hurumin yi kuma kotun ba za ta yi shishigi ba mataimakin shugaban ƙasa ɗin rigati gachuagua na fuskantar tsigewa ne saboda zargin almundahana da rashin daidai ciki har da zargin cewa ya goyi bayan zanga-zangar kyamar gwamnati ta watan yuni zarge-zargen da ya karyata kasashen rasha da china sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu a cewar ministan tsaron china a yau dinnan talata a ci gaba da ƙarfafa cuɗanyar su da rasha da china ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakar su suna masu zafafa caccakar amurka ta faɗaɗa wato kan batun faɗaɗa tasirinta a asiya rundunonin sojin rasha da china sun yi muwafaka kan manufarsu game da yadda al'umaran duniya ke gudana kuma suna da fahimta iri guda kan abin da ya kamata a yi a halin yanzu a cewar wani bayani da aka danganta shi da ministan tsaron rasha andrei belosov da aka wallafa a kafar telegram ta ma'aikatar tsaron rasha Beresau ya ce ya gana da mataimakin ciyaman ɗin babbar cibiyar bayar da umarnin sojin China Zhang Yuziya inda suka yi tattaunawa mai matuƙar muhimmanci ɗin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Australia na 'yan asalin wuri na kira ga masu ilimin kimiyya da su haɗa kai da masana 'yan asalin wuri don samu mafita game da batun sauyin yanayi. Glenn Winfield na cibiyar kokata ta 'yan asalin wuri da ke kudancin Australia ya ce. We get on top of this, try and slow this uh, warming that and get Ya ce mun gano bakin zaren kuma muna kokarin taka burki ma dumamar yanayi da makamantansu da kuma an karar da matasa idan mutane kalilan suka je suka kwankwasa kofa sai a ce tafi can idan kuma ɗumbin mutane suka yi yakuwa sai kaga an fara sauraron su. shi kuwa Kel White wani farfesa a fannin muhalli da ke jami'ar Michigan wanda ya wakilci Amurka cewa yayi. Going back several centuries it was indigenous people's lands that were first. Ya ce idan muka koma baya karnoni da dama can ai yankunan 'yan asalin wuri ne aka fara sadaukarwa don haƙar da wato don haƙar ma'adanai da sauran abubuwan da kamfanoni ke amfana da su waɗanda kamar yadda aka sani yanzu su ne ma musabbabin sauyin yanayin. labaran duniya ka saurara daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu bude taskar rahotanninmu daga tarayyar najeriya inda babban bankin bankin duniya ya bayyana cewa tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatin kasar ke amfani da su yanzu abu ne masu kyau kuma hakan zai bunƙasa tattalin arzikin kasar ta yi gogayya da sauran manyan kasashen duniya ga dai rukayya basha da rahoto akan haka Tsare-tsaren tattalin arzikin da babban bankin duniya ya bayyana sun hada da ci gaba da janye tallafin man fetur da zai sa kasar ta daina asarar naira tiriliyan goma a aljihunan wasu sai kuma na kudaden kasashen ketare ta yadda kudin naira za ta samarwa kanta daraja. inda Gill wanda shine babban mataimakin shugaban bankin na duniya ya bayyana hakan ne a wani taron bita na kwana uku da masana tattalin arziki suka shirya karo na talatin a babban birnin kasar abuja mr Gill ya kara da cewa wannan tsare-tsaren masu tsauri ne amma idan kasar ta ci gaba da aiwatar da su zuwa shekaru goma ko sha biyar to kasar za ta kasance mai dogaro da kanta Gil ya kuma shawarci gwamnatin kasar da ta shawo kan hauhawar farashin kayayyaki a kasar da kuma tallafawa masu ƙananan karfi. Koya 'yan kasar suka ji da wannan shawara da babban bankin duniya ya bawa gwamnatin kasar? Sunana Muhammad Aliyu. Ni ina ganin su sun ba da wannan shawara saboda ba a Najeriya suka bari Domin mu da muke cikin Najeriya mun san duk wani mawuyacin hali da tsadar rayuwa da halin kakanika yi da talaka ya shiga kusan ya fara ne daga sanda aka cire tallafin mai da kuma hauhawan farashin dala. Suna na Hussein Farisa mai fata. Masu ba gwamnatin tare Najeriya shawara ba 'yan Najeriya ba ne. Ba su san halin da ɗan Najeriya yake cike ba. Ko in ce ba su san halin da talakan Najeriya yake cike ba. Na ɗaya dai babu tsaro. Na biyu babu noma. Na uku farashin kayan masarufi ƙara haifawa kawai suke yi. Sunana Sadiq Adamu. eh shawarar yana da kyau inda mu za su tsaya gaskiya a kan shi kuma su aiwatar da shi yadda ya kamata. Na zanta da Dr. Isa Abdullahi Kashiri wanda masanin tattalin arziki ne da ke koyarwa a jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe. Kuma na fara ne da tambayar sa kowane mizani ne babban bankin duniya ke amfani da shi wajen auna bunƙasar tattalin arzikin ƙasa? Bankin duniya tana amfani da ma'aunin GDP. Wannan ma'auni ne wanda ake dubawa ta kayayyaki da aka sarrafa ko aka noma ko kuma sana'o'i da aka yi su a cikin ƙasa na shekara guda da hannayen jari da zuba jari na ƙasashen waje wato foreign direct investment to duk wayannan ma'aunai ne na mizanin ci gaban tattalin arziki a kowace ƙasa da hukumomin duniya ke amfani da su ko akwai wani gudummawa da babban bankin duniya ke bawa najeriya ko kuma tasirin manyan kasashen duniya domin bunƙasar tattalin arzikin najeriya zahirin magana bankin duniya cibiya ce da take nazarin tattalin arziki na duniya suna samar da kuɗaɗe na tallafi wato 8 wanda shi in an bada ba biya za a yi ba suna ba da wayannan kuɗaɗe a tallafi ɓangaren ilimi ana bayarwa a tallafi bangaren kiwon lafiya ana bayarwa da cibiyoyi da bangarori na noma duk suna bada na kyauta waɗanda ba na a karɓi bashi ba. Kana ganin wannan tsare-tsare na tattalin arziki ba zai jefa 'yan ƙasar cikin wani mawuyacin hali ba? Ƙalubalen da za a iya samu shine idan Najeriya ba ta ɗauki magani daidai da ciwonta ba wato tsare-tsaren tattalin arziki daidai da karfin tattalin arzikinta ba wallahi da yawan mutane suna iya mutuwa kafin wannan shekara goma sha biyar da suke magana. Hawa farashin kayayyaki a kasar de na matakin kaso talatin da da biyu saba'in cikin ɗari wanda rabon kasar da ta shiga wannan yanayi tun shekara ta alif tara da da casa'in ɗari shidda rukayya basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida rukayya bashi da wannan rahoton. Kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ramatu Garba za ta gabatar da shiri na gaba. Madalla. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A shekarar 2017, Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana matsananciyar damuwa game da rahoton sayar da 'yanci rani a matsayin bayi a ƙasar libya sai dai shekaru fiye da shida an sake gano yadda wannan matsalar ta ƙararin cabewa larabi zai zo da mota sai zo da ce zai dauki ma'aikata wani ka je kai mai aiki biya wani kuma ya zalunce ka kuma wani kuma ya ɗauke ka ya je kai kama ya je ya rufe kamar ya da nafin ɗinka ya ce sai an kawo kuɗi sannan za a zo a ka. za a baka nan sai wani balarabi ya zo ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka haka za a yi maka kuɗi ya ɗauke ka ya can gonar sai je ya aji. Ko kuma wani kai masa kuskure ya ce maka ɗan bakar mace ko wani ya ce maka kare ko wani ya ce bakin ɗan adam na yi nasa. Ɗaruruwan 'yan Najeriya ne suka sunci kansu a cikin yanayi na tsaka mai wuya a ƙasar ta Libya. Burinsu dai na samun rayuwa mai inganci yanzu ya zame musu tamkar mugun mafarki. Mun bari rayuwar mu ba mu sami wani isassan karatu ba. Ya za a yi kuma ba sauran kannan mu kuma su taso duka aka Wannan shi take sa dole ne mai hubasa mu buta mu je mu fuskanci kowane irin kalubale ne domin mu zo mu inganta rayuwar kannan mu. ga su da aka cire ya ta'azzara mu ya kwazara mu ya samu kabaru Najeriya. gwara kai wannan rayuwar a ce a wajen neman ka mutu da a ce yin wasu ta kashe ka a gida a gaba kaɗan za a ji labarin waɗannan 'yan Najeriyan da suka ce sun yi gudun gara a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar. gari na farko a ƙasar libya sakamakon ta'addancin da ake yi wa bakar fata da cin zarafi da kashewa da siyarwa a gabanka ba ka da kwanciyar hankali za ka yi wa balarabe aiki ya baka kudinka daga baya biyu kai kwace kudin kowanne na cikin damuwa suna bayar da labarin azaba da wulakanci da rayuwa cikin rashin tabbas. Suna ganin ka suna ci irin ce maka abet kala irin da sauransu hamar, kalef, kare, jaki da sauransu kalmomi na kaskanci zaki ji suna faɗa mana. Ko kuma kana kwance a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya. Ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle ko kuma cikin wata kwantena farko cikin kwantena za a fara tattara. Akalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena asibiti in dai mutum ya kai hamsin wallahi tallahi ashirin sai sun mutu a ciki. To muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da wasunsu amma saboda wasu dalilai na tsaro sun nemi a sa kai sunayensu. A zahirin gaskiya wannan ƙasa ta Libya muna fuskantar ƙalubale kala-kala kama daga cin mutunci, cin zarafi, nuna wa ɗan adam shi ba kowa ne ba yana ɗaya daga cikin wanda muke fuskanta. za ga wasu an kama su an je an kulle su sai mutum ya yi sabin ɗin kansa sabin ɗin kai daga irin alif biyar ɗin nan alif shidda alif goma za ki ga ana magana mutum ya sabin ɗin kanshi in an ce alif ɗayan nan a yanzu in kin canza ta kuɗin najeriya alif ɗaya ta kai darajar naira dubu ɗari biyu aƙalla da ashirin in mutum bai da wannan kuɗin da zai sabin ɗin kanshi alif hudu alif biyar za a baka nan sai wani Balarabi ya zo ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka haka za a yi maka kuɗi ya ɗauke ka ya kai shi can gonar sa ya je ya haka za ka yi ta mishi aiki shekara ɗaya ko shekara biyu sannan ka biya shi wannan kuɗi sannan ya yanta ka yanta wanda zai maka kuma ba wai zai barka ka tafi inda kake so bane ba a'a sannan ne zai fara biyan ka in ya kamata a ce a bus stop mu hatta ya je ɗauko mutum zai iya biyan shi dinar dubu ɗaya to kai sai ya ringa baka ɗari biyar abin da suke tsakaninka da shi kawai abinci a haka za ka yi ta rayuwa a ƙarshe mutum sai dai in Allah ya taimake shi lokacin da aka yanta shi irin ya shigo cikin gari din nan daga nan ya samu ya gudu amma in dai ka shiga cikin gonan nan no way to escape ba wata hanya da zaka iya guduwa sakamakon gonakan su ba irin gonakan mu bane ba na Najeriya gonakai ne zaki ga an je an yi kan can kan tudun Sahara sannan suna da matakan tsaro duk inda zaka gita a cikin gonar su wallahi suna kallon ka dole ke ga an kama a libya nan to wallahi sai an bada kuɗi a ƙalla kasar babu kuɗin najeriya yana kaiwa dubu wajen ɗari takwas haka ake bayarwa a nan libya kenan in ga kamar da aka yi wannan wani sai da suka sai gidajensu sannan wallahi aka tura aka aka sallame su don mu a nan inda muke aiki wallahi da aka wa mutane to wajen mutane biyar aka ma babu wanda ya fito da kuɗi aka bada sannan aka fito da shi Eh, ni ba wa'anda nake son a fara kawo maɗauki a duniya irin mata dan matan da suke a cikin wannan ƙasa wa'anda suke gidajen bashi da connection connection wa'anda aka sa gidaje aka rufe maza in sun samu kuɗi su zo su yi amfani da su su biya su kuma kar ki ce wa'annan kuɗin za a ba na Najeriya to wallahi yanzu harkar ciwa-ciwa da cin hanci ya riga ya shiga zukatan cikin wa'annan mutanen ma'aikatan yan basi din nan mutum ya ce zai kai sunansa wai dole sai ka bada bribes ka bada cin hanci wani suna biyan alif biyu alif uku sannan musamman ma wanda suke kamar shi bahaushe shi bahaushe bai fiye daukan kuɗi ce zai dauka a bayar ba kuma yawanci duk ma'aikatan hausawa ne kin san abun aka ce za a yi kamar harkar cin hanci mutum ba zai fito ma direct ba yawanci za ki gani sauran aza tribe mutanenmu na najeriya haka kudancin najeriya dai su suke ba da wannan cin hancin wanda suke kananan ma'aikatan na 'yan basin din masu wannan harkokin yawanci su duk hausawa ne tsakani da Allah da kai basu sun riga sun lalata ta sakamakon akwai mutanen da suke su yan kudancin Najeriya ne yadda ake ba su muhimmanci ba kamar mu ba yan arewaci hasali ma akwai mutumin da ya kalle ni yake gaya min cewa abin da yasa suke kula da hausa wannan saboda wasu ta'addanci ake turo su Lagos Square in fact yana so shi mana mu yan ta'addan wannan fa na je embassy na Najeriya ga cin hancin da ake yi wanda hankali ba zai ɗauka ba in dai da hali a taimaka a kai wa mata ɗauki a cikin wannan ƙasa mata suna cikin tashin hankali mata suna cikin damuwa mata suna cikin ukuba da masifa ta rayuwar duniya haka zaki ga mata suna kuka suna a cikin gida kulle wallahi yadda kika san ana cinikin kaza ko akuya ko saniya a kasuwa haka ake cinikin dan adam a nan kasar To shakka babu waɗannan 'yan Najeriya na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa, amma ko hukumomin Najeriya za su ɗauki mataki ko kuwa rayukan waɗannan matasan za su ci gaba da zama cikin ƙangin halin ni'yasu.